Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma sittin A yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Afirka kan mita ɗari ɗaya da da biyu biyar Sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato BOA Hausa da hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Alhamis biyar ga watan Disamba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku sanyin da muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya kara matakin da gwamnatinsa ta ɗauka akan masu keke na pep. Sannan muna tafa da shirin na kasa na Sulaimun Barma da kuma sharhin wasu jaridun Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsin kuma ga labaran duniya. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana daular Iran da cewa tana tangal-tangal inda ya ce Isra'ila ta daura ɗamarar mai da martani ga hare-haren da kasar ta Iran take kaiwa. Netanyahu ya bayyana haka ne a jiya Laraba sa'ad da yake tare da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a yayin da su biyun suka ziyarci Lisbon daban-daban domin tattaunawa da shugabannin kasar Portugal. Netanyahu ya ce yanzu haka Iran tana kai hare-hare a Syria da lebanon da iraki da yaman da kuma gaza ya gode wa shugaba trump akan ci gaba da matsin lamba ga iran yayin da pompeo ya bayyana goyon baya ga 'yan kasar iran masu zanga-zanga pompeo ya ce waɗannan mutane ne da ke neman 'yanci da sahihiyar hanyar rayuwa haka kuma suna wato sun gano barazanar 'yan mulkin danniya da ke shugabancin jamhuriyar ta iran manyan masana uku a shahanin tsarin mulki sun shaidawa kwamitin majalisar wakilan amurka cewa shugaba donald trump ya aikata laifin da ya cancanci ya tsige shi ta hanyar tursasawa ukraine ta gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance farfesa a sha'anin shari'a na harvard noah feldman ya faɗawa 'yan majalisar cewa a yadda trump ya buƙaci shugaban ukraine volodymyr zelensky ya buɗe bincike a kan ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarsa na democrats a zaben shekara ta 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya nuna karara cewa ya aikata babban laifi wanda aka tsara daga cikin laifukan da ake tsige shugaban kasa a kansu a kundin tsarin mulkin amurka ita kuwa pamela kalan farfesar shari'a a stanford cewa ta yi ya kamata a ce shugaban amurka ya hana kasashen waje yin kutse a zaben amurka ba ya gayyato su ba wani farfesan shari'a daga jami'ar north carolina michael gahard ya shaida wa kwamitin shari'a na majalisar cewa idan har majalisar ta kasa ya tsige trump a wannan lokacin to kuwa lalle yunkurin na tsigewar ya zama maras fa'ida domin kuwa kundin tsarin mulki ya yi haramcin kafa basarake a kasar amurka to sai dai 'yan republican masu goyon bayan trump su kuma sun gayyato wani farfesan shari'a a jami'ar george washington jonathan tolley wanda ya ce akwai rauni sosai a shaidun da ake yunkurin tsige trump da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ana hasashen cewa ayyukan yada labaran kungiyar is yana tangal-tangal a kafofin sadarwa na intanet yayin da suke kokarin farfadowa fiye da mako daya bayan da jami'an nahiyar turai suka kai farmaki ga dubban shafukan su na aikewa da sakonni ba kamar yunkuri na baya na dakile kafofin farfagandar kungiyar ta 'yan ta'adda ba da ya samar da sakamako na wucin gadi jami'an yaƙi da ta'addanci da manazarta na cewa matakin baya-bayan nan na da alamun yin tasiri mai ɗorewa. ya zuwa yanzu dai sakamakon ayyukan na 'yan sanda haɗin gwiwar turai da ƙungiyar tarayyar turai suke yi da kafofin samar da kafofin intanet kamar telegram da twitter da google da instagram ya tabbatar da wannan kisasin. a ƙarshe wasu 'yan bindiga da ba tantance ba sun kashe wani ma'aikacin jin kai ɗan ƙasar japan da kuma abokan aikin biyar a gabashin ƙasar afghanistan jami'ai sun ce an yi harbin ne da safiyar jiya laraba a jalalabad babbar shalkwatar gundumar nangahar mai magana da yawun gwamnatin gundumar ya shaidawa muryar amurka cewa dr tetas nakamura da sauran ma'aikatan kungiyar agajin lafiya ta japan wato jms a takaice suna kan hanya ne zuwa duba wani aikin da ake aiwatarwa sa'ad da aka kai musu farmakin attaula koryani ya ce nakamura wanda shine shugaban kungiyar agajin ya sami mummunan rauni an kuma kai shi a asibitin birnin inda anan ne ya cika ya kara da cewa direbansa ɗan ƙasar afghanistan da wasu jami'an tsaron lafiyarsa na daga cikin waɗanda aka kashe ofishin jakadancin afghanistan ya yi allah wadda da kisan na dr nakamura wanda ya bayyana da hari na rashin hankali ga mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa ga taimakawa 'yan afghanistan mabukata. Murtala Faruku sanyina aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya yayin da gwamnatin jihar Borno take daukan wasu matakai domin dawo da zaman lafiya a jihar ta hana amfani da babur mai kafa uku wato keke na a wasu manyan titunan jihar. Masu tuka baburan masu kafa uku sun gudanar da wata zanga-zanga a Maiduguri babban birnin jihar, inda suka ce akwai wasu bayanai da suke yawo a kafafen sada zumunta da ke nuni da cewa gwamnan jihar ya hana amfani da babur mai kafa uku, abinda gwamnatin jihar ta musanta. wakilin haruna dauda biyu ya halarci taron manema labaran da gwamnan jihar farfesa babagana umar azulum ya yi bayanin cewa mu samu lafiya a ƙasar borno fitinan da muka samu wannan kar mu yi gaba mu kawo wani fitina kan gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum kenan ke jin hankulan yayan kungiyar nan da ke aiki da samfurin baburan nan masu kafa uku da ake kira da sahu ko kuma keke napep sakamakon wata zanga-zanga da suka gudanar a garin maiduguri kan furcin da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya yi a zauren majalisar dokokin jihar lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin baɗi na cewa za haramta amfani da samfurin babura masu kafa uku a cikin garin maiduguri kamar yadda wasu shafunan yanar gizo suka dinga ambatawa sai dai gwamnan jihar borno ya kira taron gaggawa da 'ya'yan kungiyar wanda ya shaida musu zahirin abin da ya furta a zauren majalisar ba kamar yadda aka dinga yayatawa a social media ba gama abin da ke cewa amma na ne aka zabe ni kashi dari a cikin ku kashi casa'in da tara na ke kema da sun zabe kuma na kira su na gaya musu ga niyan da na gaya musu na ba da leaders kowa ya je ya rubuta membobinsu ku yi hakuri bin na gaba bin allah ne ku yi hakuri da kun yi hakuri to ni da nake so in yi haka shine kuma zan sa ku wahala ba za a sa ku wahala ba amma kuma a hattara ni abin da na faɗa za mu yi doka yadda za mu kawo sani. za mu yi bikin hanyoyi wanda za mu kawo restrictive movement muka ce amma wannan ma ce za mu zanna mun shawara da ku zan saya gol guda dari bos guda hamsin kuma na ce zan ba ku ma wanda kuke amma wannan ba ce cikin mai duguri na igbo ne bos ne za ka saya wanda za ka ce za ka hana keke na fef zai yawo shi gwamnati ba abin da kake so za ka yi ba abin da zai amfana a mutane za ka yi to don saboda haka a yi ladabi mu zanna da ku lafiya nan maganar social media da kuka ji wannan ba magana mai kyau ba. To ko shugabannin masu amfani da waɗannan babura ke cewa? Daga farko sunana Abdullahi Audu, chairman na keke napep na NURT da Bilu Borno State chairman. Daga farko social media da aka yi magana jama'a ba su fahimci kan zancen ba amma yanzu da gwamna ya zo ya wayar wa mutane kai gaba ɗayan mu da mu da membobi mu mun gamsu da maganansa kuma mun yi supporting na abin da zai yi 100%. Ko duka? kungiyoyi goma at least muna da membobi mun kai guda dubu A cikin Maiduguri A cikin daidai wannan lokacin ne kuma gwamnatin jihar Borno ta bada kwangilin gina wani gadon sama da ake kira flyover a da ake kira custom ga kamfanin China da ake kira CGC da rage irin cinkoson da ake fama da shi a wannan yanki. kamar yadda kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar borno hatta garima sale ke cewa mun yi da su akan biliyan hudu da miliyan ɗari biyu da wayansu yan kai za yi wata goma sha takwas shekara ɗaya da rabi kenan in da sai biyan ah, diya kamar mutanen da wannan aiki zai shafa wadda gidajen su na wannan wuri kamar akwai kuɗaɗe da aka keɓe saboda su Eh, insha Allah state Gamman sun an yi alkawari duk wanda inda zai taba gidan mutum za a yi mishi diya amma muna zaton ma wurin yana da faɗi diyawa ba zai taba gidaje wanda zai dami jama'a ba amma duk wanda ya shafa insha Allah za a biya kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno Attigari misali kenan ke bayani game da gina gadar sama da zai kasance irin sa na farko a jihohin da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya da gwamnatin jihar Borno za ta soma Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. a tausaya ma talaka na ji tausayi ɗayana na ji tausayi ɗayana madalla gaida haruna daudabi da wannan rahoton to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar ta ƙasata da nazifa asina nake Najeriya da ke nake kwatance ashe nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta ni na ce wai me kuke nufi ban so ni ce abun abin takaici wayo ɗazu ta wuce sakan juna. Ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku, ina kira ne ni dan uwa nake gungu. Madalla gaida na jifi Asnanik da wakar ƙasata yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. masu bukata ta musamman a kasashe daban-daban sun yi bukukuwan karrama ranar nakasassu ta duniya wacce ake shagulgulanta a kowace ranar uku ga watan disamba ranar wacce ta samo asali a 1992 wani lokaci ne na waiwaye akan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a ko'ina a fadin duniya tare da bitar alkawalan da gwamnatoci suka ɗauka akan batun mutunta 'yancin na kasassu a ƙarƙashin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya a bana an karkatar da akalar hidimomin wannan rana wajen baiwa na kasassu damar shiga a dama al'amuran al'umma a kowane mataki na neman ci gaban ƙasashe saboda haka shirin na yau zai mai da hankali akan yanayin rayuwar wannan rukuni na al'umma a jamhuriyar Nijar. Habibu Abdullahi na daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin na kasassu. Rana ce za mu zuwa mu bilan mu gani irin kokari da irin abubuwa da gwamnati ta yi mana da kuma mu kan kanmu mu gwada irin kokarin da muka yi mu kawo na ci gaban kasa ta fannin motsa jiki ne ta fannin eh, ta yadda rayuwar mu ta yau da kullum ne. Mu alfahari kwarai da wannan rana kamar yadda muka alfahari da rana ta wannan national da journée national ta fesar handicapé. Duniya mu ma Allah godiya da ya gwada mana wannan rana kuma ka gani nan Eh, babbar kungiya ta fensfa ita ce ta gayyace mu nan ga cikin wani hali za a iya cewa ita wannan rana ta bana ta tarro na kasassun wannan kasa to sai mu ce cikin babban horin ciki muke sabili da menene horin cikin da muke ciki yau kaya da labarin cewa wannan doka babbar tamu ta protection social an kai ta assembly national kuma insha Allah an yi butanta ta huce yanzu abun da muke jira shugaban kasa ne muke jira insha Allah ya sa mata hannu kenan kaga mu gare mu yau babban horin ciki ne gare mu ga wannan horin ciki na wannan rana da aka ɗebe muna kuma ga wannan horin ciki na wannan dokar tamu da muke jira shekarar shekaru muke jira a samu a yi botan kanta kaga kenan mu ya cikin warin ciki musamman na cewa sai dai mu ma al'umma eh, shugabanni ne godiya da wannan kokari da suka yi mana sai dai eh, akwai wasu abubuwa kamar na bukatu na rayuwar na eh, waɗanda ake ganin har yanzu ana jan kafa wajen yin su a misali zaka zo sauran bene ga ko kuma wata takara ba za ka samu damar hawa ba eh tanadin eh, matakan da za su baiwa daga eh, su damar eh wannan magana ce ka faɗi cikakka kuma ta gaskiya man muya cikin bakin ciki wannan in muka dibi wannan fanni saboda in muka muka koma baya muka diba tun 2008 convention relative aux droits des personnes handicapées niger ta ta tun 2008 yau sai mu ce shekara goma sha ɗai da kasar mu ta yi ratifiyanta mai babban bakin ciki shine sai ka zo ka gani yau Eh, kaya ganin kamar da ka waɗi na accessibility article cat shahi na hudu na wannan convention ta ce duk abin da a cikin wannan convention yau ƙasa ya kamata eh, idan ƙasa ta samu hannu to dole na ka'ida na ta yi ta girmama waɗannan eh, abubuwa da a ciki to sai kas sai muka gani babban bakin ciki shine yau ba mu da izinin mu shiga stade in ga kaya gani akwai aburi da yawa da ada escalier ba mu mu shige shi yau ba mu da izinin mu ta mu gubernora mu a cikin region in mu nan mai ba ni da izinin yau matsayina ni Habibu in ce in taka eskale ban iyawa ina yan wado da haɗe in waɗe ji ciwo ka gani kaga babu wani wannan fannin akwai abubuwa da yawa in muka diba yau a eh, cikin garuruwa za mu ganin kanibo kanibo da yawa da an ka bude wanda aka ɗebewa wanda gotocin nan cikin gotocin nan wallahi mutanen mu da yawa sun sha hwada ciki saboda gotoci idan an ɗebe abin da a ciki sai a bar shi buɗe kaga yau mutanen mu yanzu sai su hwada ciki wannan babban abin bakin cikin muna na shine muka nan muwa jan hankalin magabata muwa jan hankalin mutanen mu cewa cewa vraiment a iya girmamawa yau in ka diba prive prive ya bunkasa cikin nijar aya nan kowa ya nan yayin kamfani kowane kuma yayin kamfani yadda gada na ya kai escalier in shedda gada ma ko da mu mun zo mu son mu mu biya bukatar mu cikin wannan kamfani mu hau sama ko kuma hau escalier mu mu biya ko wani bi wurin biyan kuɗi ko wani wani wala ba mu iyawa saboda escalier in ya haƙarin mu sai mun kada mutuncin mu mun koma rere a kawa mu samu mu kai kaga babu ni ci gaba kenan kenan ya abun da muke so To haka su ma masu bukata ta musamman mata ba su yi ƙasa a guyo ba wajen hidimomin karrama wannan rana. wacce a wani bangare ke zama ranar sada zumunta lamarin da ke baiwa nakasassu damar gabatar da koke-koke akan abubuwan da ke cinye musu tuwo a ƙwarya kamar yadda za a ji daga bakin khadijatu amadu ɗaya daga cikin nakasassu masu wasannin motsa jiki a birnin yamai kun gani mu dai masu fama da nakasa ba mu yi karatu ba ba mu kai nesa ba muna so su kama muna don allah wurin aikinmu su kama mu da kamawa ba sadaka muka ce ba kamar a taimakon mu iskan sana'ar mu su bi muna hanya mun sha gaya musu su samo muna hanya aiki wanda muke nan gayi mu samu mu da su kuma duk aikin da ake nan gayi in dai aiki ne wanda gurmu ce iya yi ko makawo ko kurma ko haka tunda su kurma ba su da matsala an dauke su suna ta aikin su wurin makayi ma haka nan na to matsalar rashin karatu da yawanci mu ne mu masu na kasa wurin hannu ko kawa haka mu ne ba kamar masu karatu ba sa yawa cikin mu abin da muke so in sun ka kama muna ko muna sa mu yaran mu su yi karatu su ci gaba balle mu yaran mu ni guri na yanzu da duk kokarin da nika yara su je karatu yaro ko bai yi karatu in ba hankali shi na kwance yana ci abinci sosai yana samu kuma ko ka ci da yaro ka kace so in uwarka ko babanka bai ya da hali bai ya yi to don saboda shi ne ina jira ba mu ce ba su nan gayi muna ha wallahi suna nan gayi muna suna nan gayi iyaka kokarin su me su kara tun da nauyi ne wanda Allah ya dora musu. Ke yanzu kina da yara? Wallahi ina da yara, ina da yaro hudu, ina da yaro hudu wallahi suna lakol. Dukan suna karatu? Dukan su suna karatu. Biyun suna CZM su ce, kuma karami yana son sai dai mai shekara biyu shi dai ne bai shiga ekol ba gina akwai wani tallafi da kuke samu wanda kamar saboda ku dauki dawainiyar karatun yaran ku shi dai ne har yanzu dai ban same shi ba ina ta nema sai dai wurin fami wurin fami masha Allah suna nan ga taimaka muna da wajen na da wajen uban shi tunda uban shi ma shi ma gurmu ne yanda nace ne uban shi akwai kane na mai taimaka mini sosai wallahi Allah shi mai albarka na gode in yana nan ga jina wallahi shi na nan ga taimaka mini kwarai kwarai tun da ya dauki nauyi na shak fen dimo akwai abin da shi ke kawo mini ban iya gwai da ya ce kan in gai tsakanin shi da Allah ne me dole na in gai da na ji daji na ji dadi haka nan na shi ma wajen na babansu shi ma wallahi akwai mai taimaka muna sosai akwai kaunan ta mai taimaka muna da uwanmu da babanmu duka suna nan ga taimaka muna Allah ya taimaka me kaman wani wiri ne wallahi ba mu samu ba tunda ji yanzu abinda an ka samu dun baka da kudi ka ce ka biya ma yaranka ba ba sa karatu to ne muke so muku lalle gwamnati ya ba su lokal mun gode suna nan ga karatu me muna so abin da zai taimaka musu don da ka gani yanzu kur ma ka dauce ko ka sai lokal in baka da metar gida bai yayi ko jiya na yi magana da wani metar ya ce sai kenzimil jika goma sha biyar in na ce zan dauki metar jika goma sha biyar wata to ina zan hita da jika goma sha biyar wata ba salar gare ni ba ka ji da yaro ka yi abu kuma kai ina gani bacin ciki in gani dan yaro ko dan makaho yana ja baban suna te bara ko kuwa yana tura velo suna te bara wallahi ina jin ciwon su in na gane shi ma sai in saya wata rana kuka ma zani tunda na hiso stay in kwal tunda in sun ta lokal sun yi karatu suna zama wani abu in sun zama wani abu mu ko wahalar mu yana rage ya. to masu nan za mu ja birki a shirin na yau sai a makon gobe za a ji mu ɗauke da wani shirin idan Allah ya yi. A madadin bakinmu Habibu Abdullahi da Khadijatu Amadu na ƙungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar. Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya. da Madalla gaida Sulaimu Barma da shirin na kasa. Yanzu kuma sai sharhin jaridin Ghana. Da jaridar da finder da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine jam'iyyar npp da ta lashe babban zaben shekara ta 2020 fitch ce ta faɗi haka jaridar ta ce jam'iyyar npp mai mulki ita ce yannan kungiya mai suna credit rating agency fitch ta ayyana cewar za ta lashe babban zaɓen shekarar ta 2020 ta kuma samu rinjaye a majalisar dokoki ta faɗi haka ne dangane da wani nazarce-nazarce na lamarin siyasa da ta gudanar a baya-bayan nan cikin ƙasar nan ta nuna cewar a bisa la'akari da yadda lamarin tattalin arzikin ƙasar ya farfaɗo tare da inganta sha'anin tun a shekara ta 2016 lokacin da wannan gwamnati ta ɗare bisa mulki sai kuma jaridar the herald herald wacce tarwaito cewar a ƙarshe dai john muhammad ya ainihin yi magana game da saduwarsu a jubilee house gidan shugabanci kenan da nana akufa ado inda ya bayyana matsayin kufo da jerry john rawlins jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa john dramani mahamman ajiya ya bayyana diddikin satuwarsu a jubilee house inda nan ne mazaunin sarautar ƙasar nan take tare da tsohon shugaba jerry john rollins da tsohon shugaba john aji kunkufo a ranar talata 18 ga watan afrilun shekara 2017 a bisa gayyatan nana akufa ado yana mai faɗar cewar ba su yanke wani hukunci ba a wannan zama da sun kai asirci tare da wanda ya gaje shi musamman mai ya siffata wasu kalamai na akufa ado da ya yi a baya-bayan nan dangane da zaɓen raba gaddama a wato ƙasar da aka janye cewar maganganu ɗin da akufa ado ya yi na da takaici ainihin sojin kasar ghana ta soma tsarin ɗaukar na wato sunayen waɗanda ke sha'awan shiga soja da kuma jami'ai na sojoji na shekara ta 2019-2020 yanzu haka ana sayar da katunan na gogewa wato scratch cars a post office duk faɗin ƙasar domin gabatar da wannan bukata ta yanar gizo ita kuwa jaridar guardian times wannan labarin ta ruwaito kar ku ɗauki doka a cikin hannunku shugaban ƙasa ne ke jan kunnen guta wato ƙungiyar 'yan tiridin ghana shugaba na na adu dan kwakufa ado ya yi kira ga mambobin ƙungiyar 'yan tiridin ƙasar ghana guta a takaice da su daɗa yin hankuri sa'an su guje wa ɗaukar doka a cikin hannunsu a zancen nan tsakanin na wato shigan 'yan najeriya cikin ƙananan harkokin kasuwanci a nan ghana redwan lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Madalla gaida Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridan Ghana. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe biyu na dare da minti 25 yanzu kuma sai rayu da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. alaikum wa rahmatullahi Allah barka barakatuh sashen Hausa na BAA mai magana da Ibrahim da Barmakafa Azare na taimakon kungiyar bai of Katago mai sauraron ku yau da kullum BAA da Allah ina so na bada ra'ayina game da Umar Abdullahi Ganduje gwamnan Kano ina so duba girman Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya janye wannan rarraba eh, kano da yake so zai domin wannan mu ba alheri ba dan hakika rarraba kano ba alheri dan arewa muna ganin kano sarkin kano tamkar shugaban arewa dan allah dan allah bai a yadda manyan maluma irin su tsaye da irin manyan mutane da jin ra'ayoyin bakin mutane kowa ya nuna bai ji daɗin wargaza kano da ba assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji musa america kiya daga kebin najeriya na majami'ar ina son aika ra'ayina kan majalisar ɗinkin duniya da sa dokaccen hanci ko dokaccen zarafin mata eh hakika sun amurka masu zarafin mata suna aure bayan haka kuma akwai masu cin zarafin ƙananan yara sun yi zaɓe muna fata Allah ya sa wannan hukunci a rike a kowace ƙasa a kowace ta a Najeriya a duniya baki daya saboda ni kuma akwai da ciyayen banza kuma akwai mutanen banza da wasan daraja aure ba tsakani da Allah suna cin zarafin matan su ɗari da shirin ɗauka musu doka mai ƙarfi mai tsanani da duk wannan an kama wannan abin. sunana ayuba garba imam daga katin madaki a jihar bauchi ra'ayina na yau ina so gwamnatinmu na jihar bauchi da kuma gwamnatin tarayya su yi mana haɗin gwiwa su yi mana wasu hanyoyi kamar haka hanyar da ta tashi daga garin soro ta shiga garin gungura sai kuma hanyar da ta tashi daga garin katin liman ta shiga garin lamba ta wuce garin nasarawa ta je garin siyi sai kuma hanyar da ta tashi daga garin gameru ta shiga garin siri babba lalle idan aka yi mana wannan hanya a karamar hukumar ganjo a jihar bauchi an taimaki 'yan kasuwanmu da manoma da masu sana'a To kafin mu sallama ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana daular Iran da cewa tana tangal-tangal inda ya ce Isra'ila ta daura da mara mai da martani ga hare-haren da kasar ta Iran take kaiwa. Netanyahu ya ce yanzu haka Iran tana kai hare-hare a Syria da Lebanon da Iraki da Yemen da kuma Gaza. manyan masana uku a sha'anin tsarin mulki sun shaidawa kwamitin majalisar wakilan amurka cewa shugaba donald trump ya aikata laifin da ya cancanci a tsige shi ta hanyar tursasawa ukraine ta gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance sai dai ɗaya masanin ya musanta waɗannan inda yake bayyana shaidun da ake amfani da su da cewa suna da raunin gaske. ana hasashen cewa ayyukan yada labaran kungiyar is yana tangal tangala kafofin sadarwa na intanet yayin da suke kokarin farfaduwa mako daya bayan da jami'an nahiyar turai suka kai farmaki ga dubban shafukan su na aikewa da sakonni ba kamar yunkuri na baya ba na dakile kafofin wato farfagandar kungiyar ta 'yan ta'adda da ya samar da sakamako na wucin gadi ana ganin cewa wannan mataki na baya-bayan nan na da alamun yin tasiri mai ɗorewa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a ko da yaushe ta hanyar imel ah, ta adireshinmu hausa-service at voanews.com. ko kuma ta wayar tarho a kan lambar mu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Murtala Faruku Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu yanzu Paul. Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ko ni lafiya.